a ra'ayina ni ban yarda da wannan ba me yasa kin ga na farko lokacin da na fara bin barayin nan mafi yawa mafi yawa barayi sun koma sun ce sun tuba sun zama yan banga kuma duk garin da aka ce an tuba da yan bangan nan babu zancen zaman lafiya ana faɗan addini da kabilanci kuma zaki samu zutu a ciki kuma mafi yawan yan bangan Najeriya mafi yawa wanda suke da gaskiya zaka same su jahilai ne ko wani tsohon mafarauci ne dan kaura da gashin bakinsa da sauransu wanda hankali ma bai ishe shi ba zaka in har ɗan banga yana so ya aiki dai ina ganin ya taimaka hukuma ya tafiya da soja ko ɗan sanda don yanzu ma abin da ya kawo ƙasar nan yawanci yan bangogi yan banga sun yawa eh, wanda yan siyasa suke ciyamomi a gwamnoni su yi kuma na tabbatar miki cewa akwai wanda ya sa gwamna da ya sa yan banga wanda ke yan banga su duk yan fashi ne wanda sun kashe mutane duk ƙasar nan a Najeriya kuma ya koma ya ba su banga ya ba su salari wanda kuma a yana ba su salarin ma na ta kama su su ma state din da suke ba su salarin suke bangar suke musu bangar suna musu haka suna kama a ɗin. za ka zancen a ba wani masu biliyan banga a bindiga irin wannan a najeriya da hankalin kasar na za a yi su ma kuma yan sandan da ake ba su bindoyin ma ana samun problem da ilimin a ɗau bindiga a ba a jahili yanzu ni da yake yi ni ba na banga ko ban yarda da wani dan banga ba da yara na ma wanda yanzu a tabbatar zan su saka police Me kake ganin zai faru idan hukuma ta ta kuskure ta ba su 'yan banga din mai makami me kake ganin zai faru? Wallahi faɗan faɗan ƙabilanci ma sai ya karu sata sai ka dan ba yanda za ba makami a jahiliya abin arziki. Kuma kamar yadda ga miki duk kasan nan mafi yawan wanda ya gama tsiyarsa ya gama satan sai ce zai koma tuba ce zai manga. To duk wanda aka ce ya ta'addanci da farko tuba ko ba komai za in da zai satan ba wallahi wani gwamna ko wani dan siyasa zai misleading nasu ya amfani da su su kashe mutane ran kai daɗe wasu yan banga din fa ba ba barayi bane yara ne ko kuma mutane ba barayi bane wasu ba barayi bane amma abin da yake faruwa ki kula fa a charge office guda ake zuwa kwashe diga da ko barikin soja zancen a ba wani dan banga ba tsaro bai san disinin ba da sauran su fara bindiga ba taso ba in har fada ake so a yi dan banga in ana so inda su ba civilian masu karfi wanda suke da zuciyar taimakawa a kasar su yi dangantaka da hukumar in za a je a ba su aron bindiga an da a karɓi bindiga. Sha'aninmu na duniya, kwaggara ya sani, lamarinmu na duniya, kwabbata ya sani, ka gani haka mamman ya sani, bubula, yan Najeriya, a amu yan kaji gaba ta dalma na wade ku da kun tsaya ka ku da ɗan adam a ƴan najeriya magana gada da wade kukula baban na wade kukula a kukula ba